Wannan doka da ake kira New Visa Policy a turance yana ɗauke ne da wasu sauye-sauye da mahukuntan Najeriya suka kaddamar tun watan Fabrairu na bana domin sabunta hanyoyin shige da fice da za su yi daidai da zamani. Kamar yadda shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Daidai ya yi mani ƙarin haske. Wani kundin littafi wanda na kaddamar ni da kaina sati da ya wuce wanda zai ba da Yanda za su aikatar da shi duk ma'aikata daga da suke waje embassies ɗinmu da consulate da suke waje za su yi amfani da shi don ba da wannan visa na biyu mun horar da ma'aikata saboda su san yadda za su yi aiki da wannan sabuwar visa na uku hakki ne a kan ministan cikin gida wato minista ogbeni aribashola ya duba kuɗin visa saboda kowa a yi masa kuɗin biza a yadda ake karɓar 'yan Najeriya. Wato ba wai an sake kuɗin bizan ba ne mun sake duba shi ne ta yadda idan ƙasa tana cajin 'yan Najeriya biza kuɗi kaza mu ma haka zamu rama don haka diflomasiya ta ce. To alhamdulillah wannan sabon biza bizaye daban take da sauran bizoji da muke da shi da. Kamar yadda muka sani da bizar Najeriya kashi shida ne amma yanzu alama ta kai ta wajen 79 wato duk zuwan da za ka yi najeriya akwai irin karɓar da za a yi maka in za ka zo a harkar kai hirar kasuwanci akwai biza da za a baka in ka zo ka ziyarci yan uwa akwai biza da za a baka in ka zo yawon nishaɗi, akwai biza da za a baka in ka zo zama akwai irin biza da za a baka so wannan biza tana da kala daban-daban wannan bizar daban take da sauran bizan da muke amfani da su a da. To sai dai wannan mataki ya ɗauki hankalin Hajiya ya Ibrahim Baba wacce ta tsokaci tana cewa. An daɗe ana yi a wasu ƙasashen duniya ma Dubai ba tunda ta fara tasowa. Na tuna na taɓa shiga jirgin su daga Lagos na tafi Ingila da zan dawo sai ni sha'awan da zango na 'yan kwanaki. Sai na tambaya a nan wajen inda ake tambayan kamar information desk aka nuna min inda zan je in nema na je cikin rabin ko minti talatin ban yi ba na samu visa na shiga gari saboda wannan ma yasa yawanci na fi so in hau jirgin su saboda duk inda na je a duniya in zan dawo na yada zango in ta raya mun na ina da dan sauran canji aljuna da zan iya rayuwa ci ba tare da matsatsi ba kawai sai in je in yanki in samu visa sai in shiga gari in je in yan kwanaki na an dawo kaga wannan yana taimakawa sosai matuka to Najeriya ta bijiro da wannan tunanin tunani ne mai kyau inda za a asasa ta amma fa najeriya ta shirya a yi yadda zai tabbata ba a zo a ce za a yi ba kuma daga baya a zo a samu mishkiloli. To yaya kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ke kallon wannan batun. Babbar abin da ake so a cimma shine haɓaka tattalin arzikin Najeriya wato a sauƙaƙa yadda masu shigowa da ƙasashen waje za su rika samun visa a ƙasar nan wanda kuma wannan zai sa a sami kuɗin shiga ta wani ɓangaren kuma masu son zuba jari da ma dai yin kasuwanci da sauran harkokin cinikayya za su samu damar shiga ƙasar ba tare da wata matsala ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.